A gudumawa daban-daban da sanatocin suka bayar sun nuna damuwa sosai da Allah wadai da kashe-kashe da rasa rayuka da kuma sace-sacen mutane da ke aukuwa a faɗin ƙasar da kuma abin da suke ganin gazawa ta hukumomin tsaro wajen magance matsalolin. Sanata Abubakar Kyari shine mai wakiltar Borno ta Arewa a majalisar dattawa wanda ya koka akan wani hari da 'yan Boko Haram suka kai sansanin 'yan gudun hijira a Tumur ta jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Ranar Asabar goma sha biyu ga watan disamba a misalin kamar karfe takwas na dare to shine aka je aka kona garin aka kuma kashe mutane su ashirin da biyar kuma wuta ta kama har ta kona su har lahira su kuma kamar guda tara da kuma akwai wanda suke cikin guduwa suka je suka fada cikin kogi da yake gefen garin kuma su har su uku kuma suka rasa rayukansu a lokacin da ɗan majalisar dattawa daga jihar katsina bello mandi yake bayaninsa ya jaddada muhimmancin nauyin da kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na goma sha hudu ya ɗora wa gwamnati wato ba da tsaro ga al'ummominta amma yana ganin sai mahukunta sun tashi tsaye sosai domin a kubutar da ɗalibai da aka sace a mazaɓarsa. Kudin da na kawo shine gwamnati ta shiga cikin maganan nan yaran nan a ga yadda za a mayar da su wajen iyayensu kuma su da karatunsu lafiya wannan kuma abu ne wanda ita majalisar mutanen ta taba zama da duk 'yan da take kasar nan kuma ta hido da takarda wadda kuma an tura ma shugaban kasa kila hayan suna nazari a kanta ne amma ɗaya daga cikin abin da aka yi da shi kenan yau wannan abu da muka ce a yi su a ƙara duba wannan takarda kila ina ganin za a samu sauki idan aka yi abin da muka ba da shawara a yi. To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum Dr. Yahuza ahmed Getso ya nazari cewa a wannan mummunan al'amari na sace ɗaliban makaranta a ƙanƙara kara ya kara ƙarfafa kiraye-kiraye da wasu 'yan Najeriya suke yi a kan shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar. Wannan ta kara fitowa ta ƙara tabbatar da abubuwan da muka sha faɗa na gazawa da kasawa da rashin iyawa da kuma rashin kishi na shugabannin tsaro da kuma shi kanshi shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari. Abin takaici da tsoro na anan shine rufe waɗannan makarantu da aka yi na jihar Katsina kuskure ne. Dalili shine na ɗaya ana karfafa waɗannan 'yan ta'adda masu aikata wannan laifi da cewar gwamnati sun fi ƙarfinta kuma gwamnati tana da tsoro a gare su. Majalisar ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya duba lamarin sannan ya gaggauta aiwatar da shawarwarin da kwamitin majalisar kan matsalolin tsaro suka bayar wanda ya kunshi hukunci da majalisar ta yanke a matsayin hanyoyin magance matsalolin tsaro a faɗin ƙasar. Batutuwan sha'anin tsaron nan dai shine a yanzu ya fi ɗaukan hankalin mafi yawan al'ummomi a cikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.